barka kowa haka masu kallon mu yau na zo muku ba dai wani abu da na zo da shi ba dai tambaya nake so ne yi a kan bidiyoyi na na yi bidiyoyi da dama to amma a yau ina son kowannen ku ya yi comment a cikin bidiyoyin da na yi wanne ne ya fi birge ku in kuka duba ku yi comment kowa ya faɗa abin da yake kowa ya faɗa abin da ya birge shi a bidiyon sannan kuma ina godiya ina da godiya ina da godiya na gode Allah ya saka na alheri kuma Allah ya bar zumunci sai dai akwai ɗan wata magana da zan yi a kan mata saboda bidiyoyi yawancin bidiyoyi na maza sun fi kallo kan mata kuma ni wannan bidiyon musamman wannan bidiyon ya fi mahimmanci kan mata da kamata hauren 'yan matan yara da matuƙar muhimmanci a wajen ku saboda kuma ku nake yi akwai wanda suka san eh abubuwan da nake faɗa akwai wanda suka sani